A game da rijistar Fulani makiyaya na tattauna da Alhaji Garba Bello da Alhaji Yakubu Bello shugabannin kungiyar Meti Allah na jihohin Ondo da Oyo ta wayar tarho. To a nan jihar Ondo yaya kuka kallon wannan rijista da aka ce za a wa makiyaya? da dai a magana rijista dama kungiyan fulani suna da rijista na miyetti Allah na ƙasa to dama kowane jiha akwai waɗanda ciyamomi sun an ba su rijistar nan su ba makiyaya su yi rijista da za a tabbatar da cewa waɗannan yan jiha kaza ne su faɗi jihar da suke a rubuta da wannan rijista na miyetti Allah na ƙasa gaci dai a nan wajen fulani mu nan suna suna da ita wato wannan kenan ba sabuwa ce za a saki ba dama kowane ba fulatani zai zo makiyayi a nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya ko kuma in ce nan jihar Ondo wato sai yayi wannan rijista ko to mu abin da rijistar nan dama shugaban mu Elfido namu na Miyatti Allah na kasa ya ba kowane jiha wannan katin rijista na kungiyar Miyatti Allah to kuma ina son shawarar da nake badawa waɗanda ba su yi ba kowane ya ɗauki wannan kati na sai Allah ya tabbatar da cewa ga jihar da yake ya rubuta in eh, kowane jiha ne a Najeriya ma yake yana da kyau ya yi wannan rijista ta kungiyar mai Allah a karkashin shugabanmu Alhaji Kiruwa ya ba mu wannan kati kowane jihohi a Najeriya kowane ciyama na jiha an ba shi wannan takardu na abin nan na Shawara da nake so in ba su wannan rijista kowa ya tsaya a kanta ya je ya tabbatar da cewa wannan kati na rijista ya yi shi ya faɗi jihar da yake da sunan shi da inda yake to ni shawarar da nake ba su wannan ina ganin ya wadatar gabatar da Fulani. To ciyaman idan gwamnatin jiha ta ce sai an yi rijista da ita fa, me za ka ce? gwamnatin jiha kan magana hukuma ne hukuma in yace ga irin abin da kika so to nan ma muna iya mu kira shugabanni mu mu ma muna da shugabanni a zauna a tsara wannan abu in ya dace da dokar kasa muna iya mu bi shi don duk abin da bai saba da dokar kasa ba mutum yana son zaman lafiya da kasa ina son yi wai ce ma ya kuke kallon wannan rijista da aka ce za a wa makiyaya a jihar Oyo a wannan wannan magana na wato bata shige mu ba ba na ji bayanin cewa wai za ma fila. ni rijista a jiha waje na ce to wannan ba zai taba yiwa mu dan kasashen waje ne dan dan Najeriya ba mutanen kasashen waje su ya kuma da rijista amma dan Najeriya za su Ciyaman kace ba ku amince da wannan rijista ba kenan a wannan ba mu amince wannan rijistan ba ba mu amince ba to idan gwamnati ta ce sai ku yi wannan rijista yaya za a yi kenan a za mu zauna da gwamnati mu za mu nuna ma gwamnati wannan wato bai gamshe mu ba ba zai taba yiwa ba wato dan Najeriya ce sai zama mana kenan mu an fidda mu waje wato mu ba mutanen ma can kasan wato mun zama can kasan waje kenan. To ba ka ganin cewa ana son ai wannan rijista domin a tantance waɗanda suke mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba kada wasu baƙi marasa kirki su shigo cikin ku. su bin wannan kenan don ka san ba ni ba ni ba ba ni ba su zama kala kala ɗaya kai kala biyu ba duk ba ni ba filatani ni. To ka san yanzu akwai rashin tsaro a cikin ƙasa kuma ana ganin ana sace-sacen mutane amma idan aka yi rijistar za a gane waɗanda suke zaune a gane kuma baƙi ba ganin cewa wannan rijista tana da amfani kenan. Nan dai gunda muke babu wasu mutanen ƙasashen waje wanda ake cewa sun shigo mu babu wasu mutanen ƙasashen waje a ce ah, ga wannan ƙasashen waje ne suka fito. dan Najeriya ne mu kuma a nan kun da aka zauna din nan gaba daya filanin da suke dan zaman nan kasan jaha Oyo gaba daya su wato hmm. wanda suke zama kasan Oyo ne shin ciyaman yanzu kana nufin cewa dukkan jihohin kudu maso yammacin Najeriya wato makiyaya a wannan rijista ba kenan a wannan rijista wato filanin yan kudu nan ba su yi ba su amince da wannan rijistan ba to kaga ba kira mu shawara ba ba kira mu zama ko mitin a ce ga abin da suna cikin mota ne aka kira ni a waya cewa ga abin da aka cikin rediyo na ce wallahi ni ban da bazaniya. Hassan umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.